الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا ثم وقلوبا غلفا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a farko muna gabatar da sahihiyar godiya da dukkan wani dangi na yabo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa da komai gaba ɗaya. wanda ya kaddara haɗuwar mu a wannan safiya ta ranar lahadi a yau muna talatin daidai ga watan al-muharram shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 23 ga watan 11 shekara ta 2014 yan uwa kamar yadda sanarwa ta cin muku wannan lokaci an keɓance shi ne domin gabatar da wata gagarumar muhadara mai taken roman sunna wanda ɗan uwa malaminmu shek malam ilyas abdallah insha Allah ta'ala shi ne zai gabatar da wannan muhadara kafin haka yan uwa abu ne sananne a wajen bahaushe idan aka ce romo a cikin da dahuwa shine ya fi komai daɗi don haka roman suna ba wanda ya san iya su face wanda ya ɗanɗane ta domin duk wanda ya ɗanɗani roman suna za ka ga rayuwarsa ta bambanta da sauran jama'a za ka same shi a natse a rayuwarsa babu wani abu wanda yake tada masa hankali wannan kuma kasancewar alkawari ne na ubangiji wa ta'ala duk wanda ya kyautata imani da shi ya yi imani da manzanninsa ya biyo baya da ayyuka na gari to shine Allah ya masa alkawarin bashi rayuwa da dada a nan duniya tare da abin da Allah ya tanada masa na sakamakon lada a ranar kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min فلنحيينهم wala طيبة ajrahum bi ahsani ma kanu يعملون don haka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu ji bayani insha Allah ta'ala mai gamsarwa game da menene hakikan sunna kuma menene irin rayuwar ahlus sunna yadda take kasancewa za mu ga cewa babu ta hanyar da za mu bi mu samu kwanciyar hankali da nutsuwa a rayuwar mu ta duniya da jin daɗi na hakika a gobe kiyama illa ta hanyar yin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa lauya alamul muluku wa abnahu ma nahum fihi da jadaduna alaihi bisuyu da a ce sarakuna da 'ya'yansu sun san irin abin da muke ciki na jin daɗi da kwanciyar hankali da su ringa ya suna mu da takobi domin su amshi Dan haka mota ce tana ralanti duk wanda ya sake ta bar shi to wani ya zubi lahi sai dai wato zai yi nadama amma a lokacin da nadama ba za ta amfani shi ba saboda kamar yadda malamai suke kamanta suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kamanta ta da jirgin annabi ruhu alaihi salam shine suke cewa as-sunna kasafinatun man rakibaha hana jawo man takhallafa an gare sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda kasan jirgin annabi ruhu haka ne lokacin da Allah zai halakar da duniya Allah ya yi alkawarin duk wanda ya hau wannan jirgi shi zai tsira duk wanda ya sake wannan jirgi ya bar shi to ya gama da halaka don haka insha Allah ta'ala in uwa muna fatan za mu yi kyakkyawan saurare kuma mu yi ƙoƙarin fa'idantar abubuwan da za mu ji kuma muna jan hankalin yan uwa ya kamata a kashe waya domin mu samu nutsuwa malam you.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 السلام alaikum ya جماعة musulmi in waga الله Allah وتعالى wa ta'ala ya kaddara sake haɗurum a wannan wuri gabatar da muhadara wance wa'azi na addinin musulunci muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kaddara samu mu a wannan wuri a wannan lokaci a lokacin da wasu suna can cikin wurin shashaguwa alhamdulillah ala zalik yan uwa shi da yau kamar da malayin hudu muna talatin ga wata na muharram hijira shekara 436 wanda ya dace da uku ga wata na 11 shekara ta 2014 allah mana jagoranci lalle kamar yadda kuka samu sanarwa kamar yadda malayin gabatarwa na wannan maudu'in namu mai taken roman sunna idan mun ce romo kenan wani abu ne mai daɗi kun ba wanda zai iya sanin daɗin romo sai wanda ya shashi kina shi yasa muka ce insha Allah yau za mu yi maudu ikan wannan mas'ala ta roman sunna me maganar cewa da farko mu san me sunnar kanta yan wa idan aka ce ahalus sunna ko ahalus sunna wal jama'a ba wata ba ƙungiya ba ce ba ta wani ba ɗariƙa ba ce ba ta wani ko jama'a ta wani ba ta yi ƙarin magana ƙungiya ko jama'a ko wani gari ko su al'umma sunna addinin Allah ne gangariya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da manzan sallallahu alaihi wasallam kan shi Shi ne ta ahalus sunna wal jamaa wanda suka tsaya suka wadatu da abin da manzan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wannan duniya da shi na sako? wannan duk inda kake amma wannan suna ba a maka shi ba a ina kake kai ake kira da ahalus sunna duk mai aiki da littafin Allah da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya bautar Allah da ra'ayi ina shi ko na malamin shi ko na baban shi ko na 'yan su abin da yake rayuwa ƙarƙashin Allahu qala rasul sallallahu alaihi wannan shi ake kira ahlus sunna duk inda kake ba kungiya bace ba yayi kafi kungiya ko wani wannan ne kada mu san da wannan magana ɗan uwa cewa mu alhamdulillah muna ma Allah godiya da bai amshi mu ba kayan wannan lokaci alhamdulillah ala dalib mu muka san hadarin shirka ko bid'a don murayi a cikin kowane mun san haɗarinta da wahalarta ko mun san daɗin sunna illa muna fata Allah subhanahu wata'ala ya amsharan mu a cikin sunna shine babban abu domin annabi sallallahu alaihi iya cewa innamal a'malu bil khawatim aiki da mika cika ake ba na hara ba ana fata cikawa da imani shi muke fatar Allah subhanahu wata'ala ya amsharan mu kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ɗanwa me yasa muke gaya muku cewa mun taɓa daka domin mu muka san irin rayuwa da muka yi kayan fahimtar sunna muna karatu yan uwa za mu je makaranta don littafi da ɗalibi ilimi ke yi tun daga akadari ƙawa'idi akadari ishimawi iziya salam su motsa sanali su askari su motsa malik iyaka kenan ana wallahi yan uwa muna wannan littafai gaba ɗaya mun kai iyaka wannan littafai a lokacin da za mu dawo daga makaranta mu aje muktasar halil mu aje mu malik kuma mu je mu gama Allah da wani a lokaci guda wallahi za mu je daji mu je mu wa ice magana mu je abinda ka san duk aina na shirka wallahi ba mu fahimci komai ba kan tafi don Allah haka muka rayu duk abinda mu je mu kirayi aljani mu kirayi ruhani ba abinda za a gaya mana mun san komai mu aka ce ga nauni ba jiyo ba da za mu ce kan maganar bid'a kan maganar shirka kan gargajiya a mu ga nauni ba jiyo ba muna fatar Allah ya gafarta mana domin sahabbai sun bauta ma gumaka sun bauta ma komi amma sun tuba ga Allah kuma Allah ya gafarta musu muna fata mu ma Allah ya gafarta mana akwai masu ta'a ya kai da abin da kai da wannan rashin hankali ne mun yi da Allah mana muwafaka da katarin gane gaskiya kuma mun bari muna fata Allah amsarar mu akan haka da haka yan uwa menene eh, sababin da yasa domin zamu bayani sababin rungumar sunna mu yi bayanin amfanin ita kanta sunnar ko zawo sunna wannan gari wani amfani al'umma ta samu wani amfani ta samu da abin ba abin mu kaɗai ba na musulunci bai zo ba don wani kadai hata manzon da Allah ya ko bai zo ba duniya don awanin shi shi kadai don awanin duniya ne za mu ga romo ko amfanin sunna a wannan gari insha Allah ko a Nijar kuma mu ga a karan kanmu wani amfani ta mana kuma mu ga ƙarshen sakamako na komawa ga Allah menene amfanin sunna a lokacin cikawa a lokacin komawa ga Allah subhanahu wata'ala ‘yan uwa Allah subhanahu ta'ala ya kaddara a wannan ƙasashe na afirka ta yamma kuma dole a gode ma wanda ya aiki na alkhairi a ah, awuka muhammadu gumi Allah ji kanshi gafarta mishi shi ne harkon malami a nan afirka ta yamma mai magana da kalma ta hausa wanda ya ware kira ko fa'intar da mutane da haɗarin da suke ciki rayuwa mutum iya sallah iya azumi da kalmar shahada amma baya hana shi shirka da Allah baya hana shi yin bid'o'i wannan kira wannan malami shi fara wannan kira kenan wannan kira da yayi ya kai kunnuwan bayan Allah a cikin gida a waje mana a najeriya da wajen najeriya na faɗakarwa da fahimtar ashe muna cikin haɗari mun waye gari muna kiran wani allah imma aljani imma da wani abu daban duk da cewa da sunan addini za ce ruhani kaga mutum malami da addini da komai iya ya rauka ilu ya damu da ya ilu ya haka ka ya ilu wa ce ruhani ne kaddara mala'ika jibril ne mala'ika jibril ai bawa ne na allah to in maka ga wannan haka aka waye gari wannan bawan allah kira da ya yi wasu 'yan uwa suka fahimci wannan kira a najeriya suka tashi da'awa cikin almajiran shi su je nan a rediyo da kansu su zo suna kira zuwa ga sunna allah mana muwafaka na fahimtar wannan sunna ta hanyar wa'annan jama'a ta mace jama'a ta jama'a ta mace ayin zalako ƙungiya ce jama'a ce mai aikin izalatul bid'a wa iqamatu sunna gusar da bid'a a tsaye da sunna to sai aka waye gari wannan suna ya shahara a wajen waɗanda suke da suka fa'inci idan aka fa'inci wannan da'awa ta wannan ƙungiya to su sun gama yawo ba su ba cin abinci dan hora da suke cikin addini an fa'ince ta za su rasa ana musu hidima kamar yadda mutum ke bautar Allah haka yake batar wasu bayan Allah wajen dukkan rayuwar shi sun fahimci wannan kirayen da an aka fahimce shi sun yi kasara wani abu da suke samu na duniya suka yi ta da makaman nukiliya suke halin waɗannan jama'a ba san uwaye ba san annabi ba su annabi salati ƙarya da iri iri iri lalle kwa na imani duk inda mai imani ke ji an ce wannan bai sa annabi dole tsane shi bai sa annabi dole tsane shi an ce uwa an ce uwa banza ce a an dana ɗana ya ce ni banza ne ina ba zan yarda ba aka gama rikici da uwaye da iya kan maganar ɗanka shi ya fahimci sunna dan ɗanka zai ƙika ɗanka ya ce kai banza ne a ba sa annabi ba wa annabi salati irin wani abin suka yi ca suka yi ta yi to me suka ce ita gaskiya aka ce ƙarya hure take ba ta aya kuma gaskiya suka ce mai ne bai bunuwa ko ka bunu zai bunu a hili to wannan abin yan uwa sai mu daga nan muka fahimci wannan kira to sai aka waye gari duk wanda ya fahimci wannan kira na sunna sai shi ma shi ne dan izala ne wancan ne dan izala haka da aka ce alhaƙin wa haƙiƙa mu a nan Nijar kuta a damagaran babu ɗan ƙungiyar izala mai sunan ƙungiyar izala babu shi illa ƙungiyar izala da'awa ce ta sunna ƙur'ani da sunna wannan kiran duk inda ka fahimce shi da kake kai ne ahlus sunna to he suke dokan cewa duk mai wannan da awace kai ma dan izala ne haka zaman lakabin ahlus sunna ya ce dan izala amma hakika mu mun fahimci me ma'anar magana ba kungiya ba mu cikin kungiyar dan tana Najeriya kungiya ce mai rijistar a Najeriya da doka da kuma iyayewa yau ma a ce a rushe wani kungiya kamar suka shi a Nijar kungiyoyi iyawo sunna kitabu sunna anasi wasu gasar iri-iri ƙungiyoyin addini yadda yau ɗan gwamnati ga dama sai ce ya soke addinin islam ya soke iya sunna ya soke sabus ya soke duk ƙungiyoyin ya ce ya soke su ba abin da za a kuma addini sai tsaya wauta na mai cewa wani ya shiga izala kamar ka ce misali a yau wani iya eh, misali wata ƙungiya ta imma ayyana ko ce wani ya shiga addini kaza ba addini bane ba shi ne ga hawan maka rantsuwa ya rantsa da qur'ani ko azala addinin Allah ne dan ba a ce ba addini ne ba addini ba kungiya ce illa kungiya tana kira zuwa ga bautar Allah alƙashin kitabu sunna wannan shine manuwar wannan kungiya ba cewa ga shekunta mai baka ba ta a ce ga mukaddamin ta wannan zai baka izala sunna wannan ya amshi a'a imanin ka na asali kalmar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka tsaya kan wannan alkawari na Allah da kai za ka kaɗe ta Allah da ibada ba ka gama Allah da kowa wannan alkawari da kama Allah don warko shi ne ka cika ka yarda ba ka gama kowa da Allah la ilaha illallah dukkan abin bauta baka kiran kowa sai Allah ce Muhammadu Rasulullah to wannan idan ka tsaya a nan babu dadi babu ƙari kai ne ahlus sunna imaninka ya sa ka zama ahlus sunna rashin imanin kai hudda ka ba mai baka ba mai hana ka wannan fahimci wani masa'ala kenan yan uwa me ya kawo kenan eh, a gaskiyar magana Allah subhanahu wata'ala ya mana kashe wala takunu kalatin tafarraqu wa khatalafu min ba'd ma ja'u bayyinat wa ulaka lahum azabun azim subhanahu wata'ala yana cewa alhamdulillah ko ya huta ba eh, Allah subhanahu wata'ala yana cewa ku zamanto kamar waɗanda suka rarraba suka yi saɓani bayan hujjoji sun zo musu a nan kashe ne daga Allah subhanahu wata'ala na hana mu rabuwa da saɓani kan addinin Allah bayan ga manzon da Allah ya aiko ya zo da ƙur'ani ya bayyana alƙur'ani Allah ke mana kashe da zama cikin wannan layi kenan wannan kashe ne daga Allah subhanahu wata'ala na kan mu to masu rarraba shi kuma manzon da Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Dawud haka Tirmidhi haka Ibn Majah ruwaya ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya san Allah ya sanar da shi da irin abin da ya kasance ga al'ummomin da suka gabata haka ya sanar da shi a lokaci guda da abin da zai samu al'umma shi bayan shi ga hadisi ɗan uwa sananne muna karanta da ɗayan mu hatta yaro karami a makaranta sai ya ja maka wannan hadisi ya karanta maka amma baya hana ka rishin aiki da wannan hadisi daya cikin sabi arbad bin sariya wannan hadisi mai muhimmancin gaske domin wannan kusan ƙarshen rayuwa ne ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da wannan sahabi ke cewa wata rana domin abin a sallar asuba ne a lokacin da yake gamuwa da sahabbai iya tattaunawa da su a irin wannan rana ce kusan ƙarshen rayuwa in ji ke cewa وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون أولنا لوكتي إذا بعد كتيوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا من وأن وأزي وأزي من شجاجتي من قل قذوة وأن دياسا زكاة مسن كذا من زبل هوا يا أنشا فوكا باين وأن وأزي سكتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها مودع فأوصينا يا wannan wa'azi da kake kaman kana mana wa'azi ne irin na mai ban kwana kasan mutum idan zai bar zai mutu ko zai tahiya iya kware iya kai wasiya sai wannan kaman wa'azin ban kwana ne ya kamar kaman wasiya ya lalla. da harko sai yake ce musu usikum bi ta azza wa wa ina muku wasiya da tsoron Allah da shurare da biyayya ga shugabanni duk da abin da ya shahara in ta'amar alaikum abdun habshi wannan mas'ala yan wa almajirai abokin ɗaman ilimi ina so ku bincike wannan mas'ala domin duk in zagani a rubuce a littawai a na wuyan sau ga an sa wa in ta'amar alaikum abdun habshi alhali duk in ka koma masajirikin dukkan koma tushen da tawon baka samu wannan karanta wani ta'amara babu ita amma duka ga littawai duka haka ke a rubuce masa bakin iya ka bincike da ya baki kwana na bincika don wani malami ya mona ishara kuma mun bincika gaskiya cewa babu amma a littawai aka arba nauyi yanzu zaka an sa wa in ta'amara alaikum to wannan kalma ba ta tabbata ba a can tushen masadirkin masanin abi dawo imma turmuzin imma ibn majah dille masadirkin tushen abin babu amma a abin da yake yawo a hannun cikin littawai akwai wannan kalma saboda mai yan wa'ana akwai cewa ijma'in al'umma bai halitta wani bawa ya zama amirin mumuni baiwa baiwa bawa ya zama to shugaba a ba shugabanci na al'umma ya je kwace kona daban annabi ya tabbatar da haka kuma dama lafazin da ya takaice bai tabbata ba lafazin illa da a ƙara bincike yan yawa wani samu an samu na fatar a ƙara mana ilimi akan shi kenan ya ce nan malamai na cewa don kalmar asalin tushe abin da ya inganta ya zo cewa wa in abdu habshi wa in babba ta amara wa in abdu ne ma'ana wannan shugabanci haka na tahiyya cikin jama'a ina ne in aka ce wannan shugaban kai ne yakan yi aminu mumini mai imara gaba babba yana iya sa wani shugaba a wani gari ko cikin tahiyya ko bawa ne shi ne haƙƙin haka nan to na ana magana biyayya ga shugaba ko da baƙin bawa ne a wancan zamanin ganin larabawa yanzu ke kyamana ita ko da bawa ne dole ka mai da ya ce kan haka ya ce mai ishi minku fasari kasira wanda a cikinku ya rayu sahabbai don da sun gani da idansu tun zan akwar bida bida tsawo ce tsawon abu na bida a cikin addini ya ce duk wanda ya rayu a cikinku zai ga saɓani iri-iri mai yawan gaske don haka wasiya da nake muku fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin la mahdi ina muku wasiya ku rike sunnata da sunna khalifofina wanda suke shiryayu abin ma'ana wanda aka shiryar da su an ce a rushid a rashid wanda yake a rafar haƙa ba amala bihi ya san gaskiya wancan mutane akwai rashid akwai alghawi akwai zalu arrashid rashid wanda yake arfar haqqa wa amala bihi wanda ya san gaskiyar kuma yana aiki da ita alghawi wanda arfar al-haqq wa khalafa alhaq ya san gaskiya kuma ya kyaki da ita adzalim kuma wanda da bai san gaskiya bai san komai ba jahili ne kurin karara kiran wa'annan annabi ya musu shaida wa'annan halifofi da bin sunnar shi ba sa saba mushi kan wannan ne ya umarni a musu da'a Ya ce addu alaiha bin nawajis ku riƙe wannan sunna abinda nake kan shi da abinda waɗannan halifofi na wake kan shi ku riƙe su da haƙori matamna kan ku riƙe da gaskiya wa mun satar umur ina muku kashe da mutatul umur ina muku kashe da ababe sabbi kina wanda manzon Allah bai yi ba waɗannan ba su yi ba ci domin fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala dukkan abu kirkire dukka anata dukka kirkire sabo bayan wa'annan bata ne wata ruwaya ta an nasa'i ƙarshe kullu dalatin finnar dukkan bata kuma ƙarshe gidan wata sa'a kenan wannan iya karanta da annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi ya bada labarin sanarwar duniya za ta kaga irin wannan hali na lalaci na barin abin da ya zo da shi kamar nake wata ruwaya cewa iftarqat al-yahud ala 71 firqa yace fawahidan fil janna wa 70 fil nar yace iftarqat an-nasara ala 72 firqa 71 fi an-nar fawahidan fil janna to taftariq ummati ala 73 firqa اثنتين na كلهم في, في النار فوارة في الجنة cewa yahudawa sun rabi gida saba'in da ɗaya gida saba'in gida saba'in duka yan wutan ne ce kaga ba ruwan allah da yawan saba'in ki mahi yawa majoritekin ya ce duka yan wutan ne kuma ya ce ɗaya ce yan aljanna a saba'in da ɗaya su ma nasaru gida saba'in da biyu saba'in da ɗaya duk a wuta ɗaya a gidan aljanna wannan al'umma ita ma za ta rubi gida saba'in da uku saba'in da biyu a gidan wuta kashi ɗaya a gidan aljanna kina kinayenwa wanda ya fahimci wannan haɗari dole zamanto ya tada hankalin shi ya bincika yaya ne wannan abin yake ciki domin sahabbai da annabi magana sun tambaya wani bangare ne guda wanda yake tsira a cikin saba'in da uku an ce saba'in da biyu duk a wuta ɗaya ne a wani bangare ne ke tsira ke shiga layin gidan aljanna wata ya ce humul jama'a wani lafazi ya ce man kana ala misli ma ana ashabi wanda yake kan irin abin da nake kan shi da ni da sahabbaina ma'ana ya ce jama'a ibn masud ya cewa aljama'atu ma wafaqa alhaq wa in kunta wahdak abinda yake cewa jama'a ba yawan jama'a ba tare mutane a'a abinda ya daidai da gaskiya ko da kai ɗaya ne a duniya kaka damu da yawan ko kai ɗaya ka tsara a duniya ya kan wannan gaskiya kina manzo ce irin wanda yake irin abinda yake kan shi da sahabbai shine kadai mai tsira gobe kiyama da haka ɗan wake kenan mutum zai binciki kanshi da abin da kake yi a yau shin wannan abin da kake yi haka manzan Allah yi in haka ne kana cikin layin wancan ba babu suna an wa wani ko kai ka ce ya kamata a yi haka to a nan kake cikin haɗari na shiga layin saba'in da biyu 'yan wuta so da yawa yan uwa mutane suka yi magana ya su ce na ai malikiya ce kaza ima wallahi idan mutum zai karanci malikiya ko imam malik iya daga cikin masu zayi akan magana bida shine wanda yake magana ma cewa la yunki ahlul bid'a wa la yunki ilayhim dan bid'a kaka bashi diyarka kaka dauki tashi imam cikin madawana cikin madawana su ba shi arin wace ba ba dan bid'a ko arin maka ka karama haka imam malik ce cikin madawana ko arin ka wace kakka dauki tashi ka dauko hadari ko ma kakka ba da taka ga dan bid'a wannan malik yana magana kenan imam malik iya daga cikin waɗanda suke ƙwarin zayi ba gama shi da bid'a kwata kwata kuma in wata kalma ta imam malik wanda a yau inda za a aikata ta ɗaya cikin almajiran shi ibn majshul yake cewa mana da kunnan shi sami'tu malikan yaqul naji malik da kan shi iya cewa man ibtada'a fi al-islam bid'atan yaraha hasanan faqad za'ama anna rasul khana risala لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا مالك يتي دون وندا يكركر وتبدأ a cikin addini har aka waye gari zai ce ai wannan bid'a ce ma mai kyau har suka ce mai kyau ba to ya ce wannan mutumin hukumcin shi a hakika tabbas kamar ya ce manzan da Allah ya aiko da salama ya haɗanci takon Allah subhanallah me hujjar malik ce domin Allah mai girma da buwa ya iya cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya ce a yau na cika muku addininku in dai addini ne na Allah shi Allah a nasin Qur'ani ya ce a yau tun a wata rana ya cika in kuma wata fadala ce da romo ya ce wa atamamtu alaikum ni'imati ni'imar na ba abin da ya saura na cika muku ni'imata shi Allah ga abin da ya faɗa kuma nasin Qur'ani ina ce ba a ce wata ruwaya ce ka ce bata inganta ba to nasin Qur'ani ne yace Allah ce a wannan rana shin imam malik allah shi yake cewa duk abin da ba na addini ba a bayan sabkar wannan aya daga baya malik ta iya rayu. ya ce duk abin da babu shi na addini sabkar wannan aya bai zamantowa addini a rayuwarmu ta yau shi malik kaga ya ce ba da asabu mu ke ko shi kuma ya hodi na imam darimi ya zo da wannan ruwaya a takaice kenan kaga wannan na ga ta imamu shafi cikin samu ya kawo magana kenan wannan inda za a malikiya an yi bid'a shi malika ya ce ba mai kyau kai ka zo ka ce akwai mai kyau to nan da kaga dai shi manzon da Allah ya aiko ya ce man amila amalan lasa li amruna fa waraddu to sai musulun duk wanda ya wani aiki ba a ce ba mu ce bai manzon da Allah ya aiko bai ce ba kai in kai ma Allah bai su ya mai da maka Tan wadal a wannan manganu haka tafsirin wannan ma'ana ba bida sabuwa abdullahi bin umar ke cewa kullu bida'atin dalala wa in ra'a nasu hasana dukkan bid'a bata ce ko da ku kuna ga mai kyau a wajen ku kin uwa a takaice wannan dalilai da yan uwansu yasa muka nisanci bid'a muke fata Allah subhanahu Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu da dukkan musulmi su komo daga rikiyar bid'a su wadatu da abin da manzan da Allah ya aiko ga ƙur'anin nan ga sunna kuma manzan da Allah ya ku ya faɗi tarakatu fikum ma ta sabta biyu ma la tadullu ba'di abadan na bar muku a wani abu guda biyu wanda an kuka rike su ba ku ba bacewa a bana hal abada la sunnati ƙur'ani da sunna kenan wannan yan uwa kuma iya cewa tarakatukum alal al mahaddatil bayda lailuha ka nahariha la yazigu anha illa halik na bar ku akan hanya farafes da daranta da rana duk daya ba mai barin wannan hanya ce bai gane ba ya yi dama ɓatacce ne kina an kan wannan shi muke kiran al'umma su fahimci samun kyakkyawar rayuwa kyakkyawar bauta da Allah yake dan ita dole sai ka bar bid'a ka rungumi sunna mana ka bauta ta mu Allah a yanda wanda Allah ya aiko Allah subhanahu wata'ala ya yi mu dan bauta shi wannan bauta bai bar makarun ba kare zube kowa je abin da ya ga dama ka je ka bauta ma kaza an karanta kaza sai Allah ya aiko da manzanni kamar da ke cewa wala kad ba'athna fi kulli mata rasula an yabudu Allah wa shrabu tagut Allah ya ce mun aiko ma ko da al'umma da manzo kenan Allah hikimar ƴan uwa hikimar aiko da manzanni su karantar da bayan Allah yanda ake bautar Allah shine hikimar aiko da manzanni in aka waye gari ƴan uwa mutum haka dan iya musulmi ko mai imani shi ma zai iya cewa kamata amma Allah kaza a bar kaza ai kaza to me hikimar aiko da manzannin Allah kenan ka ce wurin su kenan to aiki da hikimar aiko da manzannin Allah a cewa musu biyayya musu biyayya shine hikimar abin da suka ce ayi kai shine kuma matsayinka yan uwa wannan shine manufar cewa mu rungumi sunna kuma wannan sunna yan wata sukan kawo magana cewa ai mazhaba da magana ɗari ɗariku yan wa mazhaba ku gane in ma ka ce hanafiya ko malikiya ko shafiya ko hambaliya ba malami ɗaya na mazhaba ka karanta gani ba in za ka ce imam malik ko shafi ko malami ya ce ku karanta kaza ƙawa kaza lokacin wurdi kaza ko ya kawo wani abu na ice ya kamata a yi kaza duk babu wannan suna sa kun sakantar da al'umma yaya ake bautar Allah kun ka. inda babu nasi a yi hadi wajen fahimta amma kirkira ibada babu wani abu ɗaya da suke yi illa ma sun yi faɗa da masu mazahaba ga ta ɗarika kuwa a wani zai da dokoki da wurdi kaza ƙawa kaza da aiki kaza wani shine kenan yake da bambancin kenan bid'a bambancin mazahaba da ɗarika mazahaba eh, ba kirkire ko ɗaya amma ɗarika zan yi nima in ce gatawa wani ya ce ga tashi mu rinka rigima ta wace gaba ta ce babba ce karama ai tai to yan uwa wannan shine sababin da yasa wannan abin da muka fahimta na bautar Allah alƙashin kitabu wa sunna shi yasa muka rike wannan sunna ba tare ba da muna lura ko kula ka ce mana yan kaza yan kaza yan kan mi zaga mana mu dai mun san madogara mu littayin Allah ne da sunna da manzon Allah ya zo da ta bakin mu kenan wannan shine manufan kamar suna dubu a duniya kowane suna kulla mana wannan shine abin da muka zaɓa ma kanmu kuma muke fata dukkan musulmi ya wannan zaɓi zaɓin bautar Allah a yanda Allah ya ce a yi manzan da Allah ya aiko yan uwa a cikin abin zan ambata na maganar roman sunna roman sunna ga wani al'umma ta da inda muka rayu muka san irin rayuwa ta da da ta yanzu akwai wani amfani zan ambata muku wanda kowa ko da mai adawa da suna na bai fahimci sunna ba ya san da wannan amfani a da magaran sababin shi ahalu suna maza da mata Allah saka masu da alkhairi wanda abu ne amfanin kuma a yau kowa na ci shi yan uwa daga ciki amfani karara wanda wannan gari da magaran dalilin sunna yi amfani da shi kowa nan sama da shekara 25 baya a nan garin idan mutum ya magadama ce ya gwada maka gidan wa ake a wani gida aka bude makarantar mata a wani gidan wani malami aka bude karantar da mata kurin abin da ake cewa mace kurin ta mijinta bakin shi kenan kurin ta ci ta yi tuwo ta yi hura a biya bukata shi kenan ake mace sai aljanna kamar ku <laughs> aljanna wata Allah bace kurin haka ake da mata wallahi ni na sani da ba kunne na naji daya cikin matan malami ne kuma wallahi sananne wallahi wankan janaba ba ta iya ba sai lokacin zan sunna ta ce ji ana bani wankan janaba ta ce wallahi bai ta uku mata ba bitan bincika ta wallahi na san ta na san ko kan magana ba ta shirya ba kun ba kuwa mata ba da yawa haka suke rayuwa kodan a biya bukata kodan ta yi tuwo ta yi hura kodin kaga wannan a yau wannan alkhairi na ashe addinin Allah da maza da mata dole ne su bauta ma Allah kan sani wannan iya cikin a yau da lokacin ana yi cikin rashin sunna suke maganganu ana kantar da mata makarantar mata ana suka shari iri-iri suka ga dai matansu ɗiyansu daga labarin ɗiyarka ta je matar ɗanka ta je ku ta je da mai zawa shan rubutu ta hawa an ka tambaya kai tana ta makaranta ahlus sunna suka fahimci kiliyan suna ragewa masu zuwa wajen mata a an ga bindiga ya kanci wanta ta haɗa makaranta ta alisun na kenan ta ta fahimci addini yanzu ta ta waye an fata da farata abin da yake samu ya rasa suka fahimci za a yi ɓanna za a musu ɓanna a wajensu sai can wani malamin shi ma sai buɗe kuma shi kai abin mamaki matan su bisu iya koyawa bala ce matan ko matan bisu iya koyawa mata dole maza aka sa da an ce haramu ne ana kaza ana kaza yanzu yau da ina ga alama a nan garin ba ina babu ita in wannan al'amari wallahi mutum ya so bai so ba Allah zai saka ma waɗanda suka yi wannan kira suka yi wannan aikin sunna ce kyakkyawa in wannan iya daga cikin wani hadisi da ake yi mummunan fahimta na man sanna sunnatan hasana zuwa ƙarshe wanda sunnanta sunna kyakkyawa iya da ladanta da ladan wanda ya aiki a tashin kiyama to wannan shi ba ana nema kai kai taka da suna kawo wannan hadisi a wajen yin bid'a annabi ya ce duk wanda suna kyakkyawa shi kuma anan ana magana sunnar abinda manzon da Allah yayi sunnar da ya kawa ta mutu a gari babu ita a yi kira a yi aiki da ita shi ake da sunna kyakkyawa yan wa asalin wannan magana ma annabi annabi yi ta wasallam ya wannan magana Zaba wasu tawaga ta musulmi kabila ta mudar sun zo garin madina musulmi ne annabi gansu cikin halin wahala da talauci annabi ta shiga gam huska ya shiga gida ya hoto annabi ya kira mai taimakawa da kaya ya taimaka mai abinci ya taimaka da annabi ya kira ya kira a taimaka musu an ci kira amma ba fahimci ba aikata abin kai tsaye wani cikin sabai ya tashi ya je gida ya dauko ɗaya sarkashi a cikin hannu ka ajiye to ai ganin wannan bawan Allah ya kawo ka argaye ne wannan ya je ya kawo mai tuha mai abinci nan da nan ya aka yi baga ta abinci baga ta ta kaya annabi manzo Allah ke cewa wanda ya sunnanta sunna kyakkyawa iya da ladanta da ladan wanda ake ta tashin kiyama wannan kaga wani aiki ne wanda manzan Allah sama yi shi ake nema a raya dan wanda shi ake da raya sunna ba kai ba kai taka babu wata kowa ta taka wannan kaga yanzu misali makarantar mata annabi a rayuwar shi ya da kanshi ya karanta sabai sun karantar an fara suka ce a daga baya yanzu an komo an yi aiki kaga a wannan abun da matan da suka yi makarantar to suka koya har tashin kiyama a da magaran aka yi ka so baka so ba Allah zai bata ladan insha Allah da wannan shine aikin sunna muke neman sunna da ta mata a kafata kaga wannan iya daga cikin roman sunna Tabbasa suka wa mata tambaya yanzu ke rayuwa a da bari tijawa da yanzu ke rayuwa a yau ba a gami ma suna cikin nutsuwa da nishadi da cewa ba za a danhware su ba cikin addinin Allah wannan ya daga cikin roman sunna da magana abu na biyu yanzu gasa a gabana gasa a gida mace da balai ɗan Najeriya yanzu ne ke nan garin halan arna ne ba a sanin me sutura me hijabi kuma ka riƙe kowa magadama ce gaya mun matauwa ta sa hijabi kayan katar bendis ya gaya ma ƙarya ce ko ce akwai ƙarya ce a titin da magarin dai babu sa hijabi mata ya sutura gaba ɗaya zawwa sunna wannan kira aka rika yi ana yi a makaranta ana yi a wurin wa'azi hasina ce ka kushe hes in ninja ne wallahi wallahi wani malami cikin malamai masu wa'azi a garin nan a wurin wa'azi yayi wannan magana cewa ku gama ta da yara in Niger ne kuma aka rika jihun matanmu da ɗiyanmu aka rika jihun a cikin gari ina tuna cikin wani malaman cikin yan uwa yawa suna nan ma suka suke shi gida suka ce malam wallahi mun ji irin maganar da kai ta ajiye ɗiyanmu da matanmu kuma abin wani an hara a mata wallahi idan wani aka shi wata mata ciwo ko wani a cikin iyalanmu za mu zu gidanka da gidanka za mu fara ka karwa ka ka karwa ka karwa ka tabbas wallahi kirki cikin zane karshen lamari dai anan akwai wani kwamsar ina ga wani masarautar a gaya aka zaka kira ɗaya cikin mu ya ce me hodi ya hudu mai hudu shaida ce ko zan abin da hudu kaga kenan inda aka biyo wani wani abun an yi wannan mata an jehe su an musu magana mara kyau suka jimre su kaga wannan mata tabbas Allah zai ba su ladan yin sutura ta hijabi a da har tashin kiyama insha Allah abin mamaki yau da gobe yau da gobe da kunne na ina jin wannan malami aka mai tambaya wallahi a rediyo wannan ya kyauta gaskiya suka ce gata malam me ya matsayin hijabi bakin bakin bakin kirji ya ce a hijabi a cikin haka sai kasa Allah wallahi ta wani hijabi ne hijabi haka sai kasa ya ce alsaka alheri malam alsaka alheri kaga kullum wa kullum wa kullum ka rike gaskiya kullum ka tsaya kan gaskiya din da daɗe wuya wata an gani kaga sun rike sun aikata yau da gobe su ma da yawa yanzu yan wanzu a wata makaranta ake kiyamar hijabi ko casa da ta sunna ta gargajiya kowa ya hijabi ashe abu ne mai kyau sutura ce ta mata ko ya fahimci haka nan kuma abu na fahimta abu a da kamar kaskanci na ashe abu ne haka sutura mace take ba karanci ba ne ba za ka samu waɗansu masu suna yan kansu ya waye suna ga har yanzu abin akwai karanci kuncin labari da mata suke a paris a london a amurka yadda uh, ake da haɗari ma na kan hijabin iyayewa a kashe ki suka ce suna nan kansa hijabin su na talocin da aka yi abin 1 september a ingila an hana jihun mata ana bige wasu aka yi fatawa cikin malamai tunda mushkila ce da darura mata musulmi ko da hijabi suka yi taro mata musulmi na ingila a london aka zama suka ce wallahi wannan doka ce ta Allah ta addinin mu in me za a yi akan wala mun doka suka ci gausa hijabin su kun ji wai turawa wai kafirci horon shi ta kawo doka hatta a makaranta ko wurin taro ka asa hijabi ba hijabi ba ka tuwa wannan a rike ma wannan kurin mata wani cikin musulmi ya ce aka ce a sa tara za a yi tara wani musulmi ya bude kwant ya ce ku sa kayanku duk da aka ma tara a ɗauki kudin a cikin kwantin a france a wani shi wallaka haka nan wake na hijabi sutura ce ta ɗiya musulma ba ra'ayi ba ne ba kaga wannan iya daga cikin roman sunna a garin damagara abu na uku da wa ya san a cikin azumi ka je kiyamun ramadan ka yi awa ɗaya awa biyu a uku a tsaye a garin nan wa sani don da gaya mace akwai ce gaya min gidan malam wani a gidan wa aka gaya maka babu ya gaya ma a ina aka san kiyamun ramadan a zawo sunna Allah ya mana katari zawo sunna muka muhimma kiyamun ramadan da ita ma ana cewa kaza ne ana suka ana suka suka ga dai duk almajirin da ɗin ana suna zawo wajen ahlus sunna su ma suka fara <laughs> ka gani kaga wannan amfani ga al'umma dalilin iya cikin ruman sunna a damagaran samun wannan sallah sanin wannan sallah ta qiyamu ramadan a cikin azumi daga ciki yan wada kahin katrovendis a nan damagaran kowa zai sallar juma'a sai ya taka ya je birni duk garin nan kowa ya je birni muka ga ya kamata gaskiyar magana don a faɗaɗa mutane dama a samu yawan masu sallah ya kamata a yi sallar juma'a a wani wuri muka kai shawara gidan sarkin da magaran muka shawara cewa ga gurinmu ya ce to zai nemi shawara ta malamai ganin abu na shi malamai zai kiraye malamai ya mutu shawara kuma abin suka ce zai kiraye mu kuroren nan muna nan aka ce ku amsa kira gidan sarki muka amsa kira dole sarki ne dole amsa kiran sarki ko dole muka je muna zuwa wallahi sai ga duk wani malami da ake ji a da magaran gasa azam azamne tun sun taru ana jira mu je tsohon lokacin da ga duk yaran ne lokacin mu kai ma shekara 30 to wannan ina kuma magana yau shekara kusan 23 katruban 11 katruban 12 aka fara abin tun ya haro 91 zuwa 80 domin wa'azin farko da sunan suna da aka hara a hili a damagaran leuven janvier 91 aka fara hutawa a yi wa'azi da sunan suna a damagaran 20 ga watan janvier 91 daga nan aka fara wani donar gingimin ka su ka a yi to a takaice dai kenan wannan mun je kira mu amsa kira dan wa abu ne aka yi da yawa cikin babban gida da manyan malamai kashin lamari dai wannan malamai sun ɗauki fatawa da hukumcin cewa ai a musulunci haramu ne juma'a bayan an tambaye mu tsakanin namu inda za mu yi juma'a a lokacin mutaci dole bala a lokacin nan ba a haras ana aikin ne to amma kayi ma a aikin mu muna sallah tana bakin tashar za muna juma'a da muna juma'a muna juma bakin tasha aka fara aikin gidan lubala sai suka tabbayan mu shin tsakanin masallacin na gudanar lubala ya kai mil uku an kusa mil uku mil uku misalin kilo wajen biyar ne da rabi tsakaninsu tsakaninsu ya kai muka ce ka ina bai kai ba ko mil ɗaya bai kai ba suka ce ai kuwa a musulunci bai yi wa juma'a ba ta yi ba idan aka yi juma'a wurin da bai kai mil uku ba kan haka a wancan zamani muka wa dalilai masu hujja da ce wannan ra'ayi ne ana iya juma'a ko ba ta kaskace a a wani ƙarshen lamari haka wannan malamai suka tabbatar da hukumcin juma'a ba ta yi ba sai ta kai mil uku ɗanwa mai labar ke cewa a tarihi larham tarihi bai jin kai mai bai rama za ka iya abu wata ran haka ɗauko magana ka ce ba kai da ba ka rika kumiya ma kai kai magana kun gani sun ce juma'a ba ta yi ba sai wuri ina kai wajen kilo biyar da rabi an haka ta juma'a ba ta yi ba hikimar allah wani malaman yau suna raye ɗaya a cikin wanda ya mutu suna raye ɗaya kurin wanda ya mutu liman allah ya ji kan shiga ta mashi kun ya mutu babban liman wancan ya mutu Shi shine kunya mutu Allah shi ganshi wannan manyan disar suna nan da rai hikimar Allah yau wa'annan malamai wanda suka ce juma'a ba ta yi ba sai ta kai mil uku kenan kilo biyar da rabi akan wannan abun suka sa aka mana taron dangi yau ahzab yan wannan magana sai wanda ya santa ko ga abin da aka yi wallahi le 3 juillet 92 3 juillet 92 nan shekara shi 22 kenan ko kan wannan masa'ala ta wannan sallah suka ziga ɗaya cikin shugabanni suka ziga al'umma gari ta ka a bar ahalus sunna da yin wannan sallah ta juma'a juma'a ɗaya suka sani gurin sai ta birni wallahi a wannan rana ta uku ga watan jiye in kai je inda muke sallar juma'a ta bakin tasha mutane baki idanka yau daga abu za a kashe mu za a mana kaza wajen onzar sha ɗaya zan zo da kyar ina kutsawa na zo kayan in zo cikin malaman guda biyu duka yanzu duka daren su wallahi su biyu sun zo su gani idansu suna dariya suna dariya a mota suka yi kwana suka koma sun ga abin da aka yi ana shirin za wa ahlus suna wulakanci kan wannan mas'ala ta juma'an ba ta yi ba aka mana abin da aka mana kuma Allah ya abin da ya shi ma eh hikimar Allah Allah addini Allah na Allah na addini ana cewa a gama su a gama da su kasu sha hikimar Allah yanwa a takaice wannan abin kan wannan magana Allah da ya kada abin da ya kaddara an hana mu juma'a da cewa mu bar wannan wuri mu koma wani wuri muka koma majema mun koma majema sallah ta farko mun yi ta goma ga watan jiye a nan masallacin majema ita ma aka ce ba sai da ba ba yarda ba an yi wannan ladies sati mai zuwa kuma ladies set kuma kuwa san abin da aka yi a magaran da sunan wata magana daban kada yan wata kace dai muna magana yanzu masalar dalilin ahlus sunna juma'a a da magaran to sun ce juma'a ba ta yi ba to yau su suke limanci a masallaci wala akwai masallacin suke duka suna cikin malaman guda biyu wanda inda ɗaya ke juma'a inda ɗaya ana jin lasifika juna da ke ba kilo ɗaya kuma su ne suke juma'a yanzu a nan garin da akalla ya kai talatin masallacin juma'a da an gani ya ba talatin baya to da kuma su ne malaman wani lima wani na'ibi to da sun ce juma'a ba ta yi ba to za annabin ne ya dawo ya sake hukumci ko malikin ne ya dawo annabin ne ya dawo ya ce juma'a ta yi ko malikin ya dace ta yi kun ga wannan shaida ce ta wannan mutanen ba sa faɗin gaskiya ba sa bin gaskiya kuna ra'ayi ne to kun ce ba juma'a ba ta yi ba kuma kuma ku ne limaman ku ne garin ne kenan mun sai mata kenan ba ku da juma'a kenan ko a hukuntun su a wajen an da gaskiya a hukuntun su ba su juma'a da kan wannan a takaice ɗaya daga cikin roman sunna a damagaran haka yan uwa wa'azi a nan garin cikin roman na gaba wa'azi a nan garin a faɗakar da al'umma addinin Allah ai wa'azi a karantar da maganar hukumcin sallah maganar zakka maganar haji wajen tauhidi da a da magaran kahin wannan lokaci sai dai a azumi a je a yi tamsiri a yi kisa daga azumi ya kare to babu wani a nan garin da kaji an ce kalan lahu yi a kira'a sai a kira'a kaji an ce kalan lahu sai a kira'a duk garin da kowa sani kayan ka turbin dis illa kahin wannan akwai wasu yan uwa wanda na san guda biyu sun hara aka hana ɗaya ɗaya aka kashe garinsu to mu kun bai kai mu kai mu kun bai daidai mu ta da mu kai mu hikimar Allah yawan anun zamanin babu ɗaya cikin ahlus sunna wanda yake bako ne wallahi a kore shi ɗaya ba mai koruwa ba mai koruwa ba mai gida biyu ma sai dai sai dai mutum shi dai hikimar Allah kenan ba wanda a kore cikin mu to wani hawa da aka kore shi garin aka ɗauke a aka shiga garin aka ajiye shi ya dawo aka maida shi ya dawo <laughs> to kuma ba in za mu illa kuna ayi yi ayi a yi ai aka tai yan wa a garin kun ga roman sunna yan wa me yayi a cikin al'umma karanta masa qur'ani da sunna a musu bayanin addinin Allah yau aka fahimci sallah zakka haji tauhidi ga makantu ko ina abu wa'azi ko ina hikimar Allah waɗanda suka yi ta adawa da yawa a nan garin wallahi a nan garin da yawa masu wa'azi a yau ba su ma me ake kira da wa'azi a gari wasu ma dalilin adawarsa da sunna wasu sun zo su yaƙi da ahli sunna sai suka samu goyon bayan wasu al'umma su ɗaga su wajen su yaƙi da a kare sunna ka gane sunna da yawa ina kiri ba boye ba sun zo yi malam ɗaya bayani da muna gida muna kwance za a ɓata mana abincinmu wallahi kari za a ɓata man abincinmu yanin ba da rubutu da sa layar suke yi ya ce mun mutu za mu kare kayanmu yan wa dalilin wallahi da wani mai wa'azi dalilin wa'azin sunna in dai ba wancan ba yan gado wanda ina ga biyu a dama garin a birni ɗaya ko biyu garin malam guda haka dai kwasan wuraren shi ma sai azumi sai yan gado ba mai uzurin ya hutoci Allah ce a cikin jama'a ana kaza ana kaza dai aka tsaya yau har Allah subhanahu wataala ya kawo inda mutane da adalci da da da adalci haka ya kwata ta gode ma sunna to in ba dan sunna ba kuma da ba ku hoto ba da ba san ku ba da kuna nan hanzu a gida ba san ku ba amma dalilin sunna kenan yau al'umma ga sunna masha Allah da meye na kwarai da wanda ba haka ba dai shi dai an wato an warka kuma an fahimci hanya illa mai rabo ya bi mara kuma haka Allah ya shi yan uwa wannan mas'ala kenan bangaren eh, wa'azi yan uwa daga lokacin ya tafi a takaice bangaren samun nutsuwa ga ahlus sunna wanda sa abun idan ka ɗauka yau bangaren suna wanda fahimci suna sunna ka ga yau a bid'a yau ta maka aiwa to al'adu kurin baka da kuɗi kana da kuɗi ka gama ya kawo ko sani bai na ka bayani ba duk da ya san suna al'ada wahala kowa wahala ko ba duniya wahala ko duniya daɗi ko wahala a sunna kaga inda hali ka yanka ragonka ba wani kuɗin hatiya ba goron hatiya ba abu dai ga sanan ba ba ba ga san iri iri ka huta korin ka san ba bukatar malami bai cikin maganar ɗanka bakin da gudunmu a malam amma Allah ban dakun ga mishi gurin ba kudin watiya ba goran watiya ba mutane ba ba mutane wahala ka hana min zuwa aiki aikin shi ka hana min zuwa kasuwa ka hana min zuwa gona sai an zo an tarka rike mutane akan abin da babu dalili addu'a ko ina ko'ina za a yinta ko a gona ko ko a kanti ko irin da kowa san dai al'adu na suna da muka sani ana kaga a sunna duk ta zo ta bayani a ba dole ba ne ba dole ba ne ba in nama aka yanka wani karwata ta malami wuya ko wani malami ko karwata ta malami wuya na wani zami wannan ina ni duk naman sun cinye naman ita mai jego a bata nama ta damai dojininta sun rabe gaba daya duk an rabe nama a gida kowa da nashi kamar doka ta Allah ba karwata ta wani wuya na wani kaza ko duk naman an mai doka kamar doka Allah wannan shine hadarin bid'a to kaga don abun a sunna babu shi babu wannan abun a sunna ina abin da kowa sani wannan bangaren bangaren mutuwa yau aka maka mutuwa kowa sani irin bogunan shinkawa da haɗi da za a ci a wannan gidan an muku mutuwa ku da ya kamata asali a musulunci a nan sarasam ya karantar da mu mu da aka mawa mutuwa mu ya kamata mu kai abinci mu taimaka mu iyalan mamaci amma a yau a bid'a a ku za ku je ku ci na gidan mamacin wanda ya aije don aka gudunmuwa ku za ku cinye kuna nan ran mutuwa dole sai ka nemo bashi ko ka hudu a naka ka kawo kuɗi a yi fatiya a je abin ne gawa gawa a kwance ba a fara ba abin ne gawa sai an ci kuɗi sai an ci kuɗi an nan kenan ta da yawan aunuri ba ina ta wani wani babban labarin nan yamma ya ce wani abokin shi Allah mai cikawa a garin suka ta da yan da magana an je an dogawa an ƙare sai da kuɗi su ce kuɗin mai yana ya ce a kuɗin hatem ta mutuwa suka ce a mu anan bayi wani abu yawa kana wala a garin doso a doso ba san haka ba su an wancan zamanin ba san ba ku kuɗi an yi mutuwa ka kuɗi haka ake a garin su ce haka ake mu a garin suka ce suka mai shi kan shi ta wala suka ba shi kuɗin shi ba ta an samu malaman wallahi ka gani a wajen mutuwa ba abin da ya gawo shi kuɗi ya ka nemo bashi ka bada kana nan ka dan warware kwana uku yayi ka huddo sa kawo in dan Allah mutane wani iya dare wallahi ya mutu da bashin ordonance kuma bai saya ba ya kasa ya mutu iya dare ba wanda taimaka mishi yanzu ya mutu dan uwa na France na na Belgium na Saudiya na na Yemen na Alid wani ya aiko manda wani ya zo an zo an tara kuɗi maimakon wa'annan mai ta gaba da ɗiyanta a basu a taimaka musu aje musu a'a yanzu a zo a yi abin da abin ta kace kace a yi a raba a zo kuɗi cikin envelope a karba malamai cikin envelope ana rabawa a yi a gada duniya mu wani dan dangi ne a ƙare a cinye kuɗin a watse a bar mai ta kaba da ɗiyanta kun ba ku miyanin su shine kaga wannan shine al'ada ko bid'a ko a sunna babu haka baka sallar gawa a baku biye al'ada hema an diba wasan gawa iya da tiya uku da jika guda a wani wuri duk bisa gawa haka ne ta yadda waya sallar gawai ya ce to a kai ka hanyar jeje an kai gidan shi ya kai ma tiya uku da jika guda inda hali ko da jika kaɗan a ƙara mishi haka yake al'adai ka gani a sunna ba a ba da biye ba biye a mutuwa sai maka haka taimaka wannan haɗari shine roman sunna ta ga wani uwa wallahi ina ga tabbata nasa abin da yau kana iya da mace bata lahiya kudin urdunansu ya zo ɗan wa tambaye shi kuɗin bashi ba bi samu ba ya je ta mutu to dan bako na garin ya je ta mutu aka zo aka taru aka binne aka kare sadaka na uku ta ku tsaya ni ni wasu ni ne zala ne ni dan zala ne ba su ba da ya zama ne zala yanzu wai shi zama ne zala me yake ta zama ne zala wai dan gudun wannan wahala da ta samu sai ku tsaya ku tsaya ni ne zai da ni ba a san da gidana saboda tsira ya tsira da bala'in wahala bai iya ba bai ya doka wahala bai iya ba in wa wallahi haka rayuwar take yi haka ake yi wahala kurin ta ishe ka ta al'ada kaga a sunna ba ruwanka da haka babu wannan mushkila wani abu ne sanin dukkan haka wannan lamarin kenan kun ga a sunna sai dai a taimaka maka ba a cin naka a dauki naka a ci uku bakwai lodo a komo lodo arba'in su komo shekara ta yi kuma a dawo daga nan shi kenan in baban shi ne ya sallame shi ya kare an yi arba'in ya kare kawai ta an kare da kai an manta da kai bayan cewa mamaci iya buƙatar sadaka iya buƙatar addu'a balle ga iya tsawon zamani amma wannan fikira ke kuma ku cika wallahi sadaka uku da bakwai da arba'in ka je gwari asalin tsowa al'ada ce ta mujusawa kayan addini ma je ka benin ko togo akwai su uku ran uku a zo a shagi a yi burkutu a watsi a dawo a sati akwai abu a benin haka arba'in wallahi duka akwai su suka suke uku suke arba'in suke shekara duk ana yi a cikin al'ada ma ta jahiliya musulunci da ya zo sai suka juya abin wai dan kin Allah na malami ke cewa wai sarka hujja sarka uku wallahi wallahi wallahi ce wallahi abin da yake littafin da yake kawowa abin da ke littafin malamin iya bayanin maganar mutum bayan uku ana mai tambaya bayan arba'in a mishi duk da wannan magana ta saba ma ruwawi inganta batar inganci to ba ta mata inganta shi malamin bai ka bai ka sarka uku bai ka sarka uku wallahi bai ka ta ba malamin bai ka sarka uku bai ka ta wallahi babu ta littafin amma dangin Allah an san mutane bisa karatu ba ya ce akwai hujja bisa har har har har lamba lamba ta ƙarya Allah ƙarya ce Allah na bincika ƙarya ce babu magana a rubuce a ce a zo a mafi dawo in wasa ce malikiya ce so da yawa a mu malikawa ne wallahi malikiya ce a baki inda ake so a kare wata bid'a misali yanzu magana fidawo karanta qur'ani ɗauki cikin tafsir ibn kasir magana imam shafi ƙalƙashin cikin sutun najam walatin nisa illa masa walatin nisa illa masa wani sa ayu sofa yura ko mutum bai abin abin abin da ya aikata zai ka saka ko ake shi ƙalƙashin wani ibn kasir kawo magana imam shafi inda yake cewa maganar karanta alƙur'ani ga wani ya ce babu ita daga manzon Allah ko daga sahabbai ko da ishara ko da babu hanya ɗaya inda ta zo yace karshe ce laukana masar masarquna ilai inda alkhairi da murgaye su ba sai da nan shafi'a ce imam malik iya cikin malamai wanda ba su yarda ba a karanta mana alkurani wallahi bai cikin malikiya malik bai da ba iya cikin wanda ba su amince ba da karanta qur'ani ga mace malik iya ciki amma cikin malikawa ne ba wata malikiya a malikiya bace ba kun kudi dai kun a bada kudi kuma na biyu su ma masu cewa wai a karanta qur'ani iya kai mamaci masu suka amince kin ma sun ce da sharaɗin ka amshi ko biyu a yi don Allah an taɓa yin bidawo ba a fara kowa ya gawar kudi kudi ne duk kasuwanci ne duk kasuwanci wala kasuwanci kudin Allah kiyaye bangaren muna maka kagonan kenan mun ji roman sunna akan armanka haka akan mutuwa haka akan arme arme kowa san yau aka ce ana arme kudin da za a kashe kayan warko kyautar uwa da uba kudin sa rana kudin kumshi kudin yan mata kudin tsohuwa kudin kaza kudin wuta kumya ga sunan da iri iri kudin da ake kashewa an ba wallahi sai ya wani rime ga sunan iri iri wahala iri ko ce wahala ce jina kowa kudin kowa da na makaɗa makaɗan birni makaɗan zango kowa da na shi kabidon a sunna masha Allah ba ruwanka da shi bakin kurin sadaki kurin shi ne kurin sai walima suna cewa mu marota ne aka walima mu kira a sha nama ko an ma ba ba ruwa bace wallahi ai muna walima walima ana yanka laguna a yanka a sha nama wanda an ce ai ya a yi ta yan uwa ina ga kan mu ci lokacin a takaice daga cikin roman sunna lokacin da Allah subhanahu wata'ala yanzu nan kaga ka rayu tranquil a cikin duniya baka da problem daga matsala dama dan kaje wata wahala cikin rayuwa kai ka dora ma kanka amma ka sura subhanallah amma ta ne wanda ta ayu kai wayo me take tunawa ta kai mata jika zan ya baki wayo yi ayi mutuwa amma wallahi bakin ciki take bai take bakin ciki za ta mai da biki an kama mata jika biyar ko uku za ta mai da tana tunanin yanzu me za ta mai da an yi abin horon ciki za ta zata matsala wajenta wani mata na muku hankali kakka mutu da bashin biki wallahi don bashi ne a wajen wajen mata bashi ne bashi ne biki na mata kenan wannan roman al'amarin da kenan da komi daga wata wahala kai ka ɗora ma kanka muddin da faɗi sunna zai rayu cikin arman shi ba matsala babu hayaniya babu yauni a mutuwa babu yauni a aihuwa babu yauni haka rayuwa take ta sunna iya rayuwa cikin nishaɗi dama Allah bai ɗora mana ba ina ga sai magana ta roman sunna an zo ƙarshe yanzu wannan rayuwar duniya an yi kyakkyawar rayuwa kuma wanda idan mutum ya rayu kan sunna ƙarshen barin duniya mai Allah ke cewa innal na qalu rabbuna Allah ta istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu Allah ta khafu wala ta tahzanu zuwa ƙarshen bayani Allah ya ce wa'inda suka ce rabbuna Allah suka kaɗe ta Allah da ibada sun mastaƙamu. sun kaɗaita Allah da ibada kuma sun tsaya kan addinin Allah a inda aka ɗora su babu dama babu hagu suna kan hanyar da manzan Allah ya ɗora su shi istiqama tsayawa bautar Allah kan inda aka ɗora ka wani shi ne rayuwa ta ahlus sunna iya neman kaɗaita Allah da ibada kuma iya neman biyayya ko bautar Allah ta yadda manzan da Allah ya koci a yi to duk wanda ya rayu haka a lokacin barin duniya Alƙawali daga Allah subhanahu wa ta'ala na cewa mala'ikun rahama za su sabu duniya sai sun baka bushara da gidanka na aljanna cikin sai bukhari haka musulun annabi ta iya tare da aisha cikin sahabbai kace ma aisha radiyallahu anha man ahabba liqa allahi ahabba Allahu liqa wa man karya liqa allah kar na liƙa annabi ce aisha wanda din ya so gamuwa da Allah Allah zai so gamuwa da shi duk wanda yake kin gamuwa da Allah Allah ma zai Allah ma bai san gamuwa da shi ta ce ina na karar mutu ya rasulullah ai kowa cikin bai san mutu ya rasulullah ya ce laisa kazalik ba lamarin ba haka bin aisha ya ce yadda lamarin ke ciki ya ce innal mu'min idza hadarahu al-maut bushira bi ridwanillah wa rahmati wa karamati ta falata shayin ahabbu ilayhi mimma amama yace yanda abin yake ciki Aisha yace idan mai imani lokacin ajalin shi yayi ana bashi albushir ka haibar duniya ana zuwa mai da albushir da samun kare abin da zai samu a gaba in ya koma ga Allah yace a wannan lokaci shi mai imani ba abin da ya so illa mutuwar da ku kuna fuda wayo Allah wayo Allah a kira ma a kira da kutar shi ne imani annabi ta anan zamanin shi ba abin da yake so illa wannan mutuwa shi ne rayuwar ahlus sunna iya neman kare ta Allah da ibada kuma iya neman biyayya ko bautar Allah sai da manzon da Allah ya wuce to duk wanda ya rayu haka a lokacin barin duniya alƙawari daga Allah subhanahu wa ta'ala na cewa mala'ikun rahama za su sabu wajen wannan bawa Allah ba ka barin duniya sai sun ba ka kushara da gidanka na aljanna cikin sai da fasa musulun annabi sai tare da Aisha cikin sabon cikin Aisha radiyallahu anha man a ahabba a Allah ahabba Allah liqa wa man kana liqa Allah yana na nuka annabi ce aisha wanda duk ya so gamuwa da Allah Allah zai so gamuwa da shi duk wanda yake kin gamuwa da Allah Allah ma zai Allah ma bai san gamuwa da shi ta ce ina kan mata rasulullah ai kowa cikin bai san mata rasulullah ya ce bai saka zai ba lamarin ba haka bane aisha ya ce yanda lamarin ke ciki ya ce inna lil mu'min da إذا حضره الموت بشر بالجوانب ورحمته وكرامته فبرد الشيء حاضر إليه بما أمامه yace yadda abin da ta Aisha yake idan mai imani lokacin adalin shi ana ba shi albushir ka haifa duniya ana zuwa mai da albushir da samun kare abin da zai samu a gaba in ya koma ga Allah yace a wannan lokaci shi mai imani ba abin da yi so illa mutuwa da kuma kuma suna wayo Allah wayo Allah kira matar a kira matar shi ne imanin da an zamani shi ba abin da yake so illa da mutuwa dan an gwada mai abin da yake ciki a gaba ya yi mutuwa cikin imani tauhidi da biyayya da daɗin da wuya da da mutuwa Allah ya bai cikin mutuwa ya ba shi ya ba shi ta ba ka albishirin cewa ga abin da za ka samu Allah ta kafo da ta hasan sai ka ji tsoron abin da yake gaba ba matsala abin da kawai baya abin da ke kan gaba ya wani kenan su yi imani wani imani balle a kai wani duniya sai cikin nutsuwa da wani ciki shi so ke ba mu ku da kuke fama kai mun kai mun kuna kuka a shi mutuwa ke su wani amma wani ne ne sakamakon wanda ya zuwa kai su dama kan hanyar Allah ya mutu kama Allah yadda Allah ya so yadda magana Allah ya zo shi ne zama da sakamakon ya mutu da samun bushara da horin ciki Kama da wani malami ke bayani cewa wadanda suka yi bin adam sun muka bakiya wannan kawai da masu na daga lokacin da ce ne abin malamin ke cewa ɗan adam ko a babu ta ayyana ka duniya kana kuka dangi ɗan uwa suna dariya suna fara masha Allah wata ta lahiya ta ana barka barka barka har kuwa zo duniya ana jin daɗi ita kuma wani ciki dangi farin ciki kai ba ka zo kuka duniya ko kuma duniya alama ta da lahiya da ce ya ya kara shi alama wannan ya da lafiya kuma a raye kenan wannan yaro haka ku nuna kowa ana dariya kai kana kuka yace abin na adam ka yi kokari ka yi fama abin ya jiya ranar mutuwarka abin ya zama mutu cikin haka ka zama to kai su suna kuka kai kana dariya shi ne kai mutuwa a wannan hali cikawa da imani ka musu ƙarƙashin ka ce ma Allah kana son gamuwa da Allah haka ne kai ma neman mutuwa kake dan an gwada maka Abinda za ka iske a lahira kuma an mata garanti abinda za ka iske a lahira ya da gaba da duniya wani shi ne daga cikin rumusu ne ka ta amma bayan kuma ga Allah a mutu da imanin al'ahidin kiyama a kwatanci a kafa wanda annabi ya yi bayani cewa wannan sarki na alkausa Allah ya rasha sarki ya ce duk wanda ya sha wannan ruwa na tsarki alkawsar daga nan ma kai da kishiwa a tsari haka zai shayar da wannan ruwa masu imani masu tauhidi masu mai shi kadai zan zama da masu masu shi kadai cikin sai a nan ya yi ma kwanci a sai ce ka dama na ga ɗan uwana ya rasu da mu ba yawan gaba ne ba ta ce a ɗan uwana da nake magana ba su zo ba yau suka ce ya rasu da ya za a yi ka gane ɗan uwanka ba gasu ba ya ce a ci zan da biyu yau a ce kana da doki baki mai bari biyar a cikin garki in ma dubu ne na bakakin na nasa mai hori bai ya farci ta ca ya to kiyama za ta zo al'umma ta za ta zo hilin kiyama da alamu na alkura ma a suna warkiya suna haske to mushkila yan uwa wasu zuhirin kiyama da wannan alamomi na alama ta a walla amma ce zan zo ina shayar da al'umma ta tarki na kausa da hannuna Ya ce sai ne wasu tawaga ta al'umma da sun zo amma ana kaɗe su ana kore su ina hallum hallum ku zo ku zo ana kaɗe su kuma su ne sun ce da alama da al'umma ta suna kaɗe alama da kuma ya ce can idan na mata. innaka la tadma su ba'da wannan mutum bayan ka sun canza abin da kabar su akan shi malaman suna saka wannan hadisi a wurin wanda shi ne babban hadarin bid'a za ka gani da wannan suna kana fata an saka maza an saka maza an saka maza Allah ga manzon Allah a gaban ka gashi kungurin da yake shaki take a kautar amma dan bid'a manzon Allah ya ce za a kore shi a kare shi yace idan aka gaya mun haka zan ce su bukan su kan kudai da shi wani wani shi ne ta ci da harshe da bila ga manzan Allah ga take alƙasar amma kana kallo a hana saboda abinda da manzan Allah ya zama da shi ka canza kaina dan wa ana min shara lokaci ya ce a takaice ban wannan su ne romaye na sunna amfanin da al'umma ta da magana da mu kanmu da duk mai rayuwa kan suna haka zai rayu cikin nutsuwa ka bauta kama Allah kai aminci cikin nutsuwa babu tsari babu dani ka rayu a duniya cikin nutsuwa kuma idan ajinin ka ya zo ka koma Allah cikin nutsuwa cikin bushara da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Allah ya saka ya. Don haka insha Allah ta'ala malaminmu na biyu shi ne malam muhammad ahmad albalawi zai ɗan yi tariki takaitacce a kan wannan muhadara da malam ya gabata alhamdulillah malam ya yi bayani bayani mai kansarwa duk wanda ya rayu a baya ya san da cewa ba da makarabin nijar gaba ɗaya ta rayu take a yau ba ko ba na zai rayar da al'umma ta nijar illa suna kuma za a ɗasa da lafa kamar yadda wani malamin yake faɗa a kubai muniya yake cewa inda billahi ibada yuhyi bihim bilal yace ko ahlus suna Allah yana da bayi na musamman wanda da su ne Allah ya kira yi da kan ba ya su ne ahlus sunna wannan akwai abin da na mance yan uwa wani zai ji duk wannan abin da ake a tarihin hada suna. ba cikin da aka ce mun taɓa likici ko mun kai wani hari kan ba me da ne mara hujja ke rigima hujja ta hari dole a buga a kashe a waka mu muna da abin gudu sai ka tsari a yi da ne ga hujja har kuma har hujja ne hujja kwan da hujja ko abin duk ake yi ko muna aiki da hujja a yi rigima a dawo ba kuma rikici a yi a yi yanka kafin da na hujja babu suka da لا الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا zan shi muhadara kuma ya allaka sai dai tambihi da nasiha ga yan uwa shagir ya tunatar da mu ya karanta mana tarihi halin da ake ciki a shekarun baya a nan garin da kuma gogon da aka sha a kan tabbatar da an suna hannun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma tsaya a wannan suna wani zai yi wani zai kamar ana ne muhimmancin karanta eh, wannan tarihi ba gori ba ce domin allah madaukakin sarki ce wa ma bin a rabbika ba hafiz ni ni'ima ce da a cikin jahilci da duru allah madaukakin sarki ya kawo hasken shi kuma allah ya shirya da bayan shaka wannan hasken daga kenan wannan bin ba wannan bayan ne wa ma bin rabbika ba hafiz shi aya na wanda sarki take cewa wa tasmu bi hamdillahi jami'an wa la tafarraqu wa qulu ni'mat Allah alaykum in kuntum a'da'a fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala shafa quratin min an-nar fa anqadhakum minha كذلك يبين لكم آياته لعلكم تهتدون a lokacin shi bayani sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam idan sun zauna suna eh, kada da yawan nan tarihi lokaci kaza a kai kaza lokaci da suke kaza yi musulunta ai kuna ce mu cikin da tattaunin tarihi muna karanta yadda wani ya musulunta a ɗauko sahabi daga ciki sabon nan sallallahu alaihi wa sallam a ce ya musulunta da tarihin musulunta na ce wajen wani aka yi kaza wani ya buge ni wani ya ci mun kaza wasu ma sun musulunta cikin amma wanda ya mawa suna rubutuwa kenan wani arafa shehu guda ya kawo wannan labari na eh, fara tabbatar suna nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu tabbata kan suna nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh, a takaice nasiha yi ga ni yana da yan ruwa mun ji waɗannan abubuwa eh, ya kamata wannan abu ya zama darasi a gare mu darasin da koya eh, shi ne wato allah madaukakin sarki kuna cikin wani halin zai iya babu mafita a harin da ke ciki a lokacin da ake wannan rikici maya ana faɗi tashe da yawa yan uwa sun yi yai a sun yi yas wasu masu na tsammanin a ya yi da na an fi an tsoro domin abokan adawa suna da yawa ومولانا كلام وأن أمر بالرقمين لك تشكيل أن الإمام مالك إمام صحنون أن لم يشيك cewa wai wai mutum ya tare da tambaya shi cewa menene yake cewa albida tu fasha wa ahluha aiza albida tu fasha wa ahluha aiza wani mutum ya yake kama imam sahun yake cewa shekh ni ya wuce mamaki ga suna a akan gaskiya muke ga dalilai amma ga bid'a ko ina ita ce kuma yan bid'a suna nan suna ta daga kai mun muni mu an ma sun da gaskiya mun yi kullum muna a kasa sai mun saurin da yake mai mutama alim inna allaha ta'ala idza arada kafa bid'atin adharaha yace wannan suna ce Allah idan dama iya so ya gama da bid'a sai ya bayyana da ita daga nan sai ya kare da ita wannan ta shafin da ya faru Allah madaukakin sarki duk inda suke eh, kare da su suna malamu suka ce suna mukabilu shi'a ko suna mukabilu bid'a wannan sunne masu hadari suna wanda suke wance wannan ahlus sunna ne yana gwada mu shi'a kuma yan bid'a ce manyan bid'a ce sunne ne yan bid'a wanda suke ko kowa hadari da kuma suna wanda suke ciki ala suna suke gida nasiya da kan kuwa eh, a kan nasiya da mara ya mana mulu riko da suna ita da suna ne sallallahu alaihi wannan roman da mara ya mana bayani da kuma hadari wato wanda ya gane suna ya san suna yana wani iya wasa ko ya yi rinta ya kuma baya bayan mutum ya gane suna wanda ya ji haɗe da wanda yake ki da ne wanda bai sani ba bai gane ba yake da kiki amma wanda ya gane ya koma yawa suna iske ne ko yawa wani kuma kai na tashi ko ya yi yawa sada suna wanda ya gane da ya ina jan hankalinmu domin kwanan suna ne ne alaihi wa sallam shi da yadda aka rubuta mai da da kuma mu yaki da kan mu koma bayan kamar da bayan ya rubata za ku yi mamaki abubuwan da da aka yi tsayuwa a kai eh, wajen tabbatar da wani abu suna ce ya zuta yawa wani tsakaki a kai wajibi ne a kan yin kuɗa suna da da alaihi wasallam yana da cikin wanda mara ya ambata raya da suna da sallallahu alaihi wasallam da a ahlus suna kamar azumin ashura azumin muharram azumin alhamdulillah da jinin wannan abubuwa ne da ba a fa'is in ka ce ya ce ya yi tsaki wannan na rashe wanda kusan da dama mutu dama malam suka ce da ce duk da lokacin da suna ta ta tsaya bida ba ta mutu inda ka ta bida bida ta ta daga tutar da suna ba wa suna wuri da kuma babban wanda a da suna ka ga littattafan suna ma a radiyo ko wajen wa'azi bayyana a suna ne a kai ana karanta ya fi salihin ana karanta bukari waɗanda abubuwa duka wani ɓangarori ne wanda ke dalilin gane suna wannan roman muka samu allah madaukaki sarki muna da kushi ya tsaya mu akan tabbaci suna na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ko da shi kuma mai kare suna na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma tambayi na ƙarshe kamar da yake magana imam malik eh, ya hana kamin da yake akan karanta alkur'ani wajen gamama shi bal a shaɗin zalika malikiya wanda karanta gama malikiya su ko sai ran sallah ga wani ba karanta musu ƙwari a malikiya ma sallah ga wani ba karanta saboda menene su kawai a suka ce ta karanta wa mutum alƙur'ani ai hujja shi za ka karkake wa abin kenan su a malikiya alhamdu ba ka karanta ba za ta ga dole tunan ma da zai ce ka wa ka yi yabon Allah ka wa annabi ba su karanta fatiha amma ai wannan suna ta tabbatar da karanta fatiha da su a sallakawa wai muna ji muku ne a malikiya suna da tsantseni biye da wasu ramadani akan wani abu da suke suke tallashi Allah madaukakin sarki ya samu